yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu mu Assalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce, tare da sauran abokan aiki ke muku barka da kasancewa da ku ta cikin wannan sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya duba yadda ƙungiyar dillalan man fetur mai zaman kanta ta Najeriya, ipman ke neman shiga yajin aiki. Ba abin mamaki ba ne da safiyar yau ku fuskanci ƙarancin man fetur ko kuma ku ga gidajen man ba sa sayar da mai. A jiya ne muka samu rahoton cewa babu tankar mai ko ɗaya da ke ɗauko mai zuwa depot-depot ɗin mai da ke ilahirin jihohin arewacin Najeriya. Abokin aikinmu na da cikakken rahoton abin da ya faru. Sunana Simon A. Chewafun Sunday kuma ni ne Energy Editor nan a Daily Trust. To yau dai a Suleja kuma ga Kano ga Maiduguri ibma masu sanan mai sai suka ce wai za su daina aiki domin dai ba biya su waɗannan kuɗin da ya kamata gwamnati ya biya su ba. Hmm. Wai ina ji kuɗin sun ce kaman 50 biliyan ne haka. Wato biliyan hamsin. Eh biliyan hamsin da ya kamata a biya su. kuma tun watan farko na wannan shekara har zuwa yanzu wata tara ba biya su ba. Hmm. To abin da ya kawo rigicin kenan shine suka ce to sun samu da muka je can suleja depot din nan mun gan tankuna da yawa a fake suke kuma waɗansu suna da mai a ciki amma sun ce ba za su yi tafiya ba hmm. zuwa irin kaduna abuja ko ina su je su saukar da mai ɗin ba sai hmm. an biya su kuɗinsu to hmm. abin da yake faruwa kenan kuma sun ce wannan zai kasance har ina ji kwana uku har ina ji ranar laraba kuma ba su ji daga gurin gwamnatin ba da ya kamata ya biya su kuɗin su ba to za su ma daina aikin ma gaba ɗaya. To abin da suka ce kenan yau. Na'am kuma rahoto ya zo mana cewa ba wa'annan jihohi da ka ambato sunan su ba kusan jihohin arewa gabaki ɗaya suke so su fara wannan yajin aikin. Kwarai kuwa haka suka ce wai suna da irin irin a bangaren haka da suke da shi ga na suleja depot mm. ga na kano depot ga na maiduguri depot mm. gusau makurdi to depot din guda tara ne to wuraren tara din nan shine suke bada mai ko ina a nan bangaren ta arewa mm. to abin zai shafi gaba daya jihohin da suke arewa kenan zai shafe shi gaba daya abin ne kenan To a matsayinka na wannan eh, editan wannan gefen na mai me kake ganin ya kamata da sun yi ba wannan zuwa yajin aiki ba kan wannan dalilin? Dama abin da ya kamata a yi shine a zauna da su, mm. gwamnati ya zauna da su sai ai dama wannan abin tone-tone ne ake. Mm. Sai a yi magana in dai an ce a kawo abin da ya kaso a kawo irin takaddun da ya kaso a kawo sai a kawo a hmm. dudduba in dai akwai kuɗin da za a biya sai a dan biya su in hakuri ne za a ba su sai a dan ba su hmm. to su suka ce wai a ina ji watan ukun da ya wuce to mutanen da ya kamata su zaunar da su ana kiran su uh, Midstream Petroleum Regulatory Authority NMDPRA to su ne suke irin wannan irin su ne dan sandan ta irin bangaren na sokar da mai din nan mm. sai suka ce wai sun zan zonar da su sun dan biya su wani dan kudi haka mm. amma kudin bai kai ko ina ba kuma yanzu su waɗansu ma ba su samu kudin da za su kara sa da kasuwan ba ana daina sana'a ne yanzu abin da yasa suka ce to in dai ba za ansa su yanzu ba ba za ba su ansa ba to ba abin da za su yi kuma sun kasa mm. Abokin aikinmu kenan Simon Ichewufun inda ya ba mu cikakken rahoton dalilan shiga yajin aikin Ipman. Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da kuma twittercom aminiyatrust Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast ko Google Podcast da Buzzsprout ko Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola a jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da Badegi Radio a kan mita 91.1 a Mina jihar Neja. Masu bibiyar sashen yada labaran Aminiya ta intanet Assalamu alaikum. Muna ƙara tunatar da ku dai cewa ku ci gaba da bibiyar mu da kasancewa da mu a cikin shirye-shiryen namu na podcast wato rediyon tafi da gidanka. A ranakun mako mukan kawo muku shirin Najeriya a yau da shirin daga Laraba na mako-mako shirye-shirye ne da suka dace da zamani waɗanda kan bugi jaki su bugi taiki. ga kuma faɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa har ma da nishaɗantarwa. Shirye-shiryen namu kan duba muhimman batutuwa da zurfafa bincike tare da masana da masu sharhi da fashin baki da kuma masu ruwa da tsaki cikin al'amuran jama'a na yau da kullum. Shirye-shirye ne masu taka rawar gani wajen kyautata rayuwarku kai tsaye da ƙarfafa muku gwiwar tunkarar al'amuran rayuwarku ta yau da kullum. Za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye a duk lokacin da kuke so a sashenmu na Aminiya da dailytrust.com da kuma shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com aminiyatrust da kuma twitter.com aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirye-shiryen namu a Buzzsprout da Google Podcast da Apple Podcast da Spotify da kuma TuneIn Radio. Kada ku bari a baku labari. Barkanmu da dawowa. Abokin aiki na Muhammad Awa Suleiman ya tuntuɓi ƙungiyar dalalan man fetur ɗin akan dalilan wannan yajin aikin. Da farko ga sakataren ƙungiyar Ipma Reshen Suleja. Sunana Alhaji Shaibu Muhammad, Ipman Secretary Suleja Depot. Uh, me ya faru ne rahotanni ke fitowa cewa za ku tafi yajin aiki? Eh, abun da ya faru shine shi executive head na downstream da upstream mun kawo kaya daga lagos ya kamata ya biya mu kudin bridging allowances transport allowances kenan ko sannan kuma wannan kudi ba wai ko muka ce gwamnati ya yi mana budget ba hmm. Wannan kudi kudin mu ne lokacin da muka je muka biya kudin kaya daga NNPC. An ware kudin na aka ajiye duk wanda ya kawo kayansa za a biya shi. Sannan kuma kudin nan an zo ba a biya mu. mun yi mu samu mu gana da shi baya so ya ji maganan mu wannan maganan da muke gaya maka din nan dukka Najeriya yanzu Ipman baya biya mu in mun ya rike mana kudi akwai wanda ya rike gudun su over 100 million 50 million 60 million mm. ba mu da kudi man da za mu iya jara motocin namu kuma mm. hanya ba yi da kyau motocin suna fadi mm. wannan ba laifinmu mu ne ba son mu ne mu kwashe mu daga arewa muna zuwa kudu sannan muna ce muna bukatan mu kwashe mai mu kawo arewa ba wannan gwamnati ne duk depot na arewa ba su aiki refineries na kaduna yanzu da na arewa ba ya aiki ko yau yau da nake magana da kenan ya biya mu kudin mu za mu soke motoci su kai mai cikin abuja a kai inda za a soke amma ba zai yi ba muna so mu bashi 3 days notice kwana uku idan bai ba mu kudin mu ba za mu janye service namu motocin namu ba zai je arewa kuma ba sannan kuma za mu hakuri yadda Allah ya yi da mu. To yanzu idan kuka shiga wannan yajin aiki waɗanne jihohi ne yajin aikin naku zai shafa? Eh yanzu dai mu nine depot na arewa hmm. duka mu mun ce mun janye aikin mu. Maiduguri, Gusau, Gombe, Kano, Jos, Benue, Kaduna, Mina da Suleja. To yanzu muna tara arewa eh. eh. Idan kuka shiga wannan yajin aikin ba ku ganin cewa abin ba su zai shafa ba zai shafi talakawa ne a ƙasan. Tabas to sai talakan nan ne muke ji saboda yanzu mu ire-ire mu talaka muke sannan kuma gashi nan ai yanzu ma ya fara damun mu amma ba yanda za mu yi kowa yana da iyali kudin nan na transport din nan shine muka muke biya salary abun ma ba mu ji dadi ba eh amma kai ma matsayinka na sakataren wannan kungiya babu wata hanya da za ku iya bi domin neman haƙƙin ku dole sai dai ku tafi yajin aiki eh mun yi mun yanzu da muka ce mu janye aikin mu dinnan ba za mu bar motocin namu su yi aiki ba ai sun ce yanzu suna neman mu yanzu sun zo su mu yi hakuri muka ce ku je ku ba mu kuɗin mu mu ba dan fitina bane kuma ba masu rigima mm. sun ce gobe dai za suna so zama da mu mun ce to kowane lokaci mu dan ka nan ne za mu zo mu ji labarin da za ku gaya mana amma mu a matsayin mu dan kasuwa ku ba mu kudin mu mu je muna kasuwancin namu Alhaji Shu'aibu Muhammad kenan sakataren kungiyar Ipman na Sileja Depot ya kuma ji ta bakin shugaban kungiyar Ipman ta Mina sunana da Muhammad Arana Chairman na Independent Petroleum Marketers Mina Depot Na'am to mm. chairman Labarai na fitowa cewa za ku tafi yajin aiki me faru? Atos za a tafi yajin aiki za a tafi yajin aiki amma in za ka je yajin aiki ai ya kamata ka yi yajin aiki hanya mafi ala. Magana Northern Independent Petroleum Forum. Eh, sannan akwai itman body dinta independent petroleum marketers ka gani magana guda ne kuma duka ake yi to me zai hana a haɗu gaba ɗaya a yi ma dodo tsaye tsafi magana a tafi a ɓangare ɓangare wannan ya ware wannan ya ware ni ban ciki shi yasa ni ban je ma yajin aikin ba kuma ba ni kaɗai ba ne ina ganin mun kai wajen defar uku da ba mu yi ba. ok a cikin daifar tara da ke arewa. akwai mun kai defar uku ba ma ya defar uku ba wasu wasu ma sun je ne bisa ba su san me ya kamata su yi ba. Kano sun rabu biyu, Kaduna ma sun rabu biyu. To amma kai me yasa ba ku je ba? dalili na kenan kawai magana ne na a tsaya a shirya yadda ya kamata domin wanda ake cewa a je ya yi jin aiki domin ofis ɗin shi duka duka bai wuce wata uku da shigowa ko biyar ba sannan kuma matsalan nan ba wurinsa ba ne sai an bashi zai bamu mm. don ba a bashi ba me zai bamu tun da mun san inda bayanin nan yake inda fitinan nan ko inda problem din take a NNPC ne why not mu zo mu yi kwamiti na dukkan mu independent petroleum market kowane jafar a ɗauki chairman da mutum uku uku a je a samu gmd ko hmm. kuɗin da muke biya na cewa da ake cewa mu ne gaskiya ne mu ne amma pef muke ba koko nnpc ainihin hmm. da ka je yin lodi nan ne zaka je ka biya kuɗin komai a wurin kuma nnpc za a ba su ya kamata su cire kuɗin nan su ba pef kuma ba su ba su ba to me yasa za mu ta ɗaukan laifi muna ɗora musu wanda ba su bane me yasa muke gudun NNPC to yanzu yajin aikin kenan ba NNPC ya shafa ba ya shafi PEF ne a to su suna maganan PEF ne a ko rubuta ba sun ce sun neme shi su zauna da shi bai mm. tsaya ba to ko ya tsaya bayanin ko yajin aikin da aka yi yanzu waye zai amfana shin zai sa biya su dole sai NNPC nan ta shigo ciki ta ba da kuɗin nan sannan a biya mu. To me yasa zai me zai hana dukkan mu mu taru a bodi ɗaya cewa lalle wannan IPMAN ne mu je mu samu NNPC GMD MD duka mu zauna. Matsalar mu gata. Tunda baya matsalar da akwai kenan mu abin da muke so kuɗin NNP amen kuɗin PEF yana hannunku. Mu dama ku muka ba. abin da muke so ba faɗa muka zo yi ba kuma maganar yajin aiki ba ne. Hmm. Wani wanda yake da kuɗi da ya kai mota ɗaya a biya shi da mai. To kana ji ciyaman mutanen ka mun yi magana da sakataren Ipman na Suleja ya ce an yi eh. mitin a Kano kai baka je ba. To ba sun ce duka mun je ba, je ba na ji ya ce wai duka ciyamomi sun je ba. Eh amma yanzu bayan mun yi magana da shi ya ce kai baka je ba. ka samu labarin mitin din ne baka je ba ko kuma ana ni kuma zuwa din na riga na san akwai bayanan da suke so su yi wanda ba daidai ne. Hmm. Kuma ka ga bin mota yanzu daga nan zuwa Kano, ka je a riƙe kawa zai biya. Adamu Erena kenan, ciyaman ɗin Ibma reshen Mina a hirarsa da Muhammad Awal Suleiman. Ta wasu mu ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokacin. Sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Halima Jimrau. Ni bilkis Ahmed nake cewa a huta lafiya.